jarumai mata guda biyu a masana'antar Kannywood wanda ta ta zo ɗaya a halin yanzu Maryam Yahaya da Amal Umar shin ko ka san dangantakar Amal Umar da Maryam Yahaya a masana'antar Kannywood Maryam Yahaya jaruma a masana'antar Kannywood ta bayyana cewa Amal Umar tana ɗaya daga cikin ƙawayenta a masana'antar Kannywood wanda take bata shawara ta gari kuma haka zalika ta san asalinta ta san waye iyayen Maryam Yahaya jaruma a masana'antar kanewood Maryam Yahaya ta ƙara da cewa haka zalika ina godiya ta musamman ga iyayen Amal Umar sun ɗauke ni tamkar ya a gurinsu maryam yahaya babu abin da zan ce wa iyayenta sai dai allah ya saka da alkhairi haka zalika ni ma dangina tare da mahaifiyata sun ɗauki amal umar tamkar yarsu haka zalika muke gudanar da al'amuran rayuwarmu tamkar hanta da jini haka zalika jarumar maryam yahaya ta wallafa wani hoto a shafin sada zumunta wanda yake nuna cewa kawance fa yana nan daren da kan mutakariba takalmin kasa, ƙawata aminiya ta ba a raba hanta da jini wanda ya shiga tsakanin uwa da ya to wallahi babu shakka zai ji kunya haka zalika amal umar ita ma ta wallafa wannan hoto a shafin nata na sada zumunta wanda ya nuna cewa kawance fa yana nan kamar yadda aka sani to dama haka addinin musulunci ya tare da mana gabaki daya kada dai kuma ta da kuna tare tashar AMD TV Hausa da take kawo muku labarai kai tsaye daga masana'antar Kannywood AMD TV Hausa ta kuce